sanarwar da kakakin sojin ruwan najeriya kwamanda chris eze kobe ya aike wa manema labarai ya ce 'yan kasar ta turkiya da aka yi garkuwa da su suna cikin wani jirgin ruwan dakon kaya ne da ke yankin niger delta a daren litinin din nan ko da yake kokarin samun haske daga kakakin rundunar sojin ruwan ya citira sanarwar kakakin rundunar sojin ruwan na cewa ya zaka jami'an tsaron najeriya na aiki tare da haɗin gwiwa wasu jami'an tsaro na ƙasa da ƙasa musamman ma dai hukumar interpol domin ganin an sako waɗanda aka yi garkuwa da su sai dai har yi zuwa wannan lokaci jami'an kamfanin jirgin ruwan na kasar turkiyya sun bayyana cewa ba a tuntuɓe su ba dangane da ma'aikatan nasu da aka yi garkuwa da su alhaji dairu muhammed wani dan kasuwa ne mai safarar kaya zuwa kasashen ketare kuma ya bayyana abin da ya faru da cewa na iya kawo cikas ga yunkurin da gwamnatin najeriya ke yi na neman masu saka jari da kuma faɗaɗa harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa gaskiya wannan zai shafi tattalin arzikin Najeriya domin saboda idan cewa mun kan kasuwa da ke kokarin cewa zai fito kayansa to in ya cewa ana kama shi aka bi da shigo da ainihin arzikin sawa sannan da suke kokarin kuma da su zo kayan kuma tsoro zai kama su haka da zai shafi tattalin arzikin Najeriya. mr dick steven darakta ne a hukumar tsaron teku ta duniya da ke da headkwata a kasar denmark ya ce jirgin ya taso ne daga gabon akan hanyarsa ta zuwa kasar ivory a lokacin da 'yan bindigan suka yi garkuwa da ma'aikatan jirgin da suka hada da kaftin din jirgin kuma yan kasuwa ke fatan ganin hukumomi sun yi game da wannan lamari ga dai alhaji dairu ainihin mataki na ainihin sanya tsaro a kan ruwa yankin ruwan najeriya da yanki ne da ya kaurin suna wajen fashin teku musamman ma dai daga bangaren yankin niger delta yankin da 'yan tsagera ke tada husuma tare da zargin cewa ana gurbata musu muhalli da kuma neman karin kaso daga gwamnatin tarayyar najeriya baban jibrin murya amurka daga lagos